أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زعما تشتر في نسبة عند ترى أتكن كراتمنا الحزبية يو شاكرا دوات الجماد الثانية جرى صلى الله عليه وسلم تدبور دريق الثلاثين دبيات وعندكم شاكرا دوات hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu tashi fasali na biyu a cikin babi na goma babin karshe babin rabon gado alfara'is za mu tashi fasali na biyu a cikin wannan babi shine babin da malam yake cewa alfurudun lati hiya usul sitta a alfurud wato rabon gado wanda aka yanke ya wanda ake wato yankan yankakken kaso na gado wanda yake su ne usul wanda suke su ne matabbata a cikin alkur'ani sista guda shida ne wato rabon gado iri biyu ne akwai rabo da ake yi da kaso ayyananne rabi ko rabin rabi ko rabin rabin rabi shine sumuni kenan ko sulusi ko makamancin wannan wannan shine ake ce wato alfar yankakken rabo ko kuma rabo nau'i na biyu da ake yi da ake ce masa a tafi shi ne kwace sauran dukiya abin da ya saura a dukiya shi zai kwasa. shi ba a bashi cewa ga kaso naka to wannan ne ake ce ma al-asaba wato ne dangi dangi wato dangi na mamaci maza da wanda suke dangantakarsu da mamaci ta fuskar maza ne a wanda yake akwai ɗin kamar yadda zai zo a gaba saboda nau'in rabon gado biyu ne at-ta'sib wal yanzu malam zai magana akan alfar fard domin shine asali don ba a rabon gado sai masu ayyanan nan kaso ba a ba mai ta'sibi wanda yake fata sauran dukiya ba a ba shi sauran sai an ba ma duk wanda Allah yake ga kasan da za a to waɗannan kashe-kashen yanda rabon gado ya zo a cikin alkur'ani kashe-kashen guda shida ne su ne asali na dukkan farilla a yawanci malamai wajen raba kasan sukan ɗauki abin da suke ce ma a wato a tarikatu tadalli a fara daga daga sama ai kasa ko kuma tarikatu alli a fara daga kasa ai sama a fara daga sama ai kasa shine wato rabon farko rabi sai rabin rabinka a rabi sai rabinka rabin rabi nawa kenan rubu'i rubu'i rabi shine kashi ɗaya cikin biyu ko to rabinsa shine rubu'i kashi ɗaya cikin hudu sai rabin rabi sumuni kenan rabin a wato rabin rabin rabi kenan ko eh rabin kwata kenan eh shine ai kwata ita rabin rabi ce to in ka tafi na hawa uku kuma rabin rabin rabi shine sumuni kenan kashi ɗaya cikin takwas sai kuma sulusi kashi ɗaya cikin uku sai rabin sulusi shine shine sudusi afwan sulusan sulusi biyu sai rabin sulusan sulusi ɗaya sai kuma rabin sulusi shine sulusi ke kaga kowanne haka ka ɗauko shi daga farko sai ka raba shi ka sake raba shi sumuni rubu'i misiki rubu'i sumuni sannan sulusani sulusi biyu sulusi ɗaya sulusi wato sulusi biyu da rabin sulusi biyu da rabin rabin sulusi biyu to waɗannan su ne guda shi da ɗin malamin shek afiya allah ya fi ɗansa yana kamanta shi da cewa kamar aiki kamar gida ne in ka shiga gida ga ga ga falo nan gefen ka ga ɗakuna guda uku nan gefen ka ga ɗakuna guda uku ɗakin farko ɗakin yan nufi ɗaki na biyu ɗakin yan rabin rubu'i ɗaki na uku ɗakin yan rabin na gaba da su su ne sumuni gefe na biyu yan sulusi biyu ɗakin da yake bin yan sulusi ɗakin da yake bin su yan sulusi sai ka zo ka fi magada wani magaji ne aka ce za a sashi a cikin ɗakin yan nisiki sai ka jefa shi sai ka sake duba wannan a wani ɗaki za a sashi sai ka jefa shi da aka ce sai ka samu magadan a sabon furu to yanzu za mu shiga ɗakin farko su a waye ne ake ake jefa su a cikin ɗakin farko an annis yace an-nisfu rabi wa huwa fardu hamsa wannan kaso ne na jinsin magada guda biyar jinsin magada guda nawa guda biyar kowane ɗaya daga cikinsu idan ya zo cin gado rabin dukiya za a bashi inda yana da gadon rabin dukiya za a bashi na farkon sai ce albintu lissulbi ɗaya ta ciki ta tsatsan mutum ya wadda mutum ya haifa ta cikin mutum idan mutum ya mutu ya bar yarsa to za a ba ta rabin dukiya amma da sharafi da sharafin ya zama cewar ba ta da ɗan uwa wanda za su gado da shi ya zama to afibinta wanda za su ba shi dukiyar sai a raba musu littattafin mislu hadil unsayi idan babu ɗa to nufi za a ba ta sharaɗi na biyu ta zama to ita kaɗai ce ba ta da ƴar uwa wanda za ta yi gado tare da ita me dalilin wannan na'am fa in kanat wahidatan fala an nufi yusikum Allah fi auladikum Allah ya nemi ku wasiki akan ƴaƴanku lizzakari mithlu habdil unsayi namiji yana da kwatankwacin san mata guda biyu wato idan akwai maza da mata kenan to kaga shi sa a sharadin ta samu nufi ya zama to babu namiji tare da domin ta akwai namiji za ta zama to lizzakari mithlu habdil unsayi فإن كان فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إذا إذا كأيتي إر فلها النصف وأنا شيء شادي بنا جرب ندوك saboda ka sharaɗi sharaɗi biyu ne da ɗaya take samun rabon nufi sharaɗi na farko ya zamanto babu asibiti tare da ita wato babu namiji wanda yake a darajarta shine shine uwanta sawa'un li abinta ko shakikinta sharaɗin na biyu ta zama to ita kaɗai babu wata ‘yar uwa tare da ita to kun ga mun samu ɗaya kenan da za a cikin wannan ajin za a sanya ta wa bintul wa bintul ibni inda adamiha da ‘yar ɗa inda adamiha yayin rashin ita rashin ne sai adami ya wace damirin da ne yake komawa bintu inda adamin binti yar da idan babu daya ta ciki to yar da sai ta tsaya a makaminta domin ita ma ya ce Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum alwalad a nan wajen ya hada azzakar wal unsa da namiji ko da mace haka zalika da da da ɗan ɗa ko yar ɗa banda ɗan ƴa banda ƴar ƴa don su ba ƴaƴan magaji ba ne su ƴaƴan waɗansu ne banu na banu abna'ina ko wa banatuna banuhunna abnatu banuhunna abna'ur rijali al-aba'idi haka ma wakil laraba ya ce wannan ya faɗi shari'a ne dai shari'a ma akan haka take yace banuna banu abna'ina ƴaƴan mu su ne ƴaƴan ƴaƴan mu maza wa banatuna ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijalil aba'id ƴaƴan waɗansu mazaje ne ƴan wani gida ne ba ƴan gidanmu bane sai dai muna da dangantakar zumunci da su amma su ba za a su ba za su ba ci gado da ta'asib ba dan ba wato ba 'ya'ya ne ga game da mutum ba saboda haka bintul ibn tana cin gado ita ma sharaɗin ne sharaɗin ta na cin gado sharaɗi na farko ya to babu asibi tare da ita a daraja wato babu ba ta da a ɗan ko ɗan aminta an fahimci ɗan aminta jika ce ga mamaci an fahimta jika ce ‘yar ɗansa yana da ‘ya'ya maza da yawa 'ya'ya maza ɗin wani daga cikin su ya samu 'ya'ya wani kuma yana da ɗa saboda haka yana kaga yana da jita kenan ɗan ɗa duk da yake ba uban su da wannan ba kaga wannan ɗan ɗa ɗin ya zama duk ɗan baffanta ne kenan ɗan baffanta ne amma shi ma zai zama to mata asu inda darajar su ɗaya a wajen gado saboda haka tamkar ya zamanto yan wato yan uwa ne saboda haka an tashi raba musu dukiya za ta zamanto mai zaka da misal unsa ne kamar ɗan uwanta ne ɗan uwanta wanda suke sun taho daga wajen kakan ta hanyar uba guda an fahimta kaga idan suka taho daga wajen kakan ta hanyar uba guda suka zamanto su su biyu ne da ita ya da ɗan uwanta namiji dan uwanta namiji wanda yake wani dan uwanta namiji shi ma jikan kakan nata ne wanda ya rasu to kaga sun zama su ne asibai to da sharadi babu asibi wato asibi kuma anan wajen gare shi shine dan uwanta ko dan baffanta sharadi na farko kenan sharadi na biyu ta zama to ita kadai ce ba ta da mushariki ba wanda yake musharaka da ita me mushariki anan ta zama to tana da 'yar uwa ko yar baffa tunda ita ma za ta ita ma yar ɗaki ko ba ta ba ita ma darajar ta ɗaya saboda haka raba in suna in sun zamanto sun fita in akwai wani wanda yake a darajar ta za su zamanto musharaka da tarayya za su hukuncin sai ya zamanto da wani saboda haka sharadi ta zamanto ita kaɗai ce sannan kuma sharadi za ta an tsara da sharadi na uku kada ya zamanto akwai ɗa wanda zai mata hajar wanda zai hana ta zai hana ta cin gado domin da ba sharaɗin gado duk wanda yake ya sun kuyo wato ya zuro daga mamaci ta hanyar wata wasuɗa to idan akwai wannan wasu sai ta hana shi ita wannan ya ai ba daga mamacin ta zo mu ba shi ratan ba ta hanyar asali to da idan aka samu ɗa sai ya hana inda an samu asali ya shi za a koma ya zuwa ga fara'i to da da sharafin uku yar ta take cin gado kun rike sharuɗan eh shirin ina farko na'am ba ta da asibi shirin ina biyu na'am ba ta da ba ta da ƴan uwa a maimakon wato in kuna so ku samu abin yanda yake ta'abiri na fito sosai ku ce ba ta da mai tarayya da ita a cikin gado ba ta da mushari shine yar uwa ko yar baffa da yar baffa ba ba yar ta bace amma tana musharaka da ita tana tarayya da ita ba ta da abokiyar tarayya sharadi na uku na'am ba ta da wanda zai kare ta babu dan mamaci babu dan mamaci shine ubanta babu mahaifinta babu babbanta babu mahaifinta babu babbanta eh, da mahaifinta da babbanninta dukkanin su ƴaƴa ne ga ko wannan su zai ana cikin gado an fahimta to me yasa aka ce ba za a ba mai ɗaya ko ƴar ɗa rabi ba idan ya zamanto tare da ita akwai asu alal misali ɗaya ce ta cikin mutum mutum ya mutu ya bar yarsa amma tare da yar akwai ɗan uwanta na mutu wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya a wannan hali an ce ba za a ba ta rabi ba ko me hikimar da aka hana ta rabi a lokacin na'am na a kan dan kanta ta ci karo da zakari mislu hazzal unsayin idan aka ba ta rabi kaga dan uwanta shi ma rabi za a ba shi kenan an daidaita su an daidaita su bayan kuma idan wani abu ya same ta wannan dan uwan nata shine waliyinta shi ne aurar da ita shine ne dauki nauyinta amma an daidaita su a cikin rabon gado da hikima alkur'ani ta bambanta tsakanin namiji da mace saboda namiji ta tsora masa nauyin da mace ba a tsora masa ba. ga shi namiji a shi mace dukiyarta ta fi amma shi ko namiji dukiyarsa da shi da waɗanda suke da wanda yake ɗaukar nauyi zai ɗauki nauyin ta to shi yasa idan akwai asibi tare da ita in akwai namiji wanda yake a jarar da wanda zai gado tare da ita to sai ba za a ba ta rabi ba sai a ce to yanzu ke babu gado na alfarilla na gadon farilla a gare su za su koma gadon asibiti ne an fahimta to mun zaɓi mutum nawa muka samu yanzu a cikin ajin a cikin ɗakin rabi biyu da ya da yar ɗako to kuma wannan yar ɗako wa in nazala a guha ko da ubanta ya yi ƙasa da mamacin yar ɗa ko yar ɗan ɗa an fahimta yar jika kenan sun kula idan ya zama to shi ma babu wani wanda yake da wanda yake sama da ita na wal uktu lil abi wal um da yar uwa wanda take lil abi wal um yar uwa ta ta uba da uwa wato shakikiya kenan yar uwa shakikiya ita ma nufi take samu akwai kafin mu je wajen wannan me ya dalilin cewa yar ɗa ita ma rabi ake bata na'am Hukuncin ta hukuncin hukuncin ya ne a hasan bayan kanat wa'idatan fala hannu dan ita ma ya ce Bintu ibni kamar bintu ce to sai kuma aka zo kashi na uku a wanda take magajiya ta uku ita ce al-ukht lil wal um shine al uqtul shaqiqa ko yar uwa wanda take shaqiqiya yar uwa wanda take shaqiqiya ita ma idan ita kadai ce za ta dauki rabin dukiya idan babu wani a wato idan ba ta za ta dauki rabin dukiya dalili kuwa shine ayat karshe ta suratul nisa in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tara ko Allah yake idan mutum ya mutu ba shi da ɗa yana da ƴar uwa to ƴar uwa a nan wajen ana nufin ƴar uwa shaqiqiya ko ƴar uwa li'adiya to falaha nisfu ma tara tana da rabi to kaga sharafi ne amma kaga alqur'ani ya faɗi sharafin ko sharafi na farko shine yake laisa lahu wala ba shi da ɗa ɗa ko ɗaya dan wala a nan wajen shi abin da yake nufi kenan ko ɗa ko ɗaya ko ɗa ko ɗaya ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa kun babu shi ne wanda ake ce ma alfar'ul wari reshi wanda yake mai wanda yake yin gado sharadi na farko kenan sharadi na biyu ba ta da hasudi ba ta da hasudi ba ta da namiji wato ɗan uwanta shaqiqi ko ɗan uwanta li'ab wanda yake za su zamanto su ne hasudai dalili ko shine Allah ta'ala yake fa in kanu ikwatan rijalan wa nisa'an falizakari mithlu hadhil unthayn in yan uwa ne maza da mata to falibbatari mislu habbil unsayn kun ga sharadi biyu kenan ko to sharadi na uku ta to ita kadai sharadi na uku ta to ita kadai fa in kunna fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thuluthu ma tarak idan ƴan uwan sun to mata ne sama da biyu to falahunna falahunna ma mata suna da thuluthi na abin da ya bari idan saboda ita kadai ce ce kawai take da mis amma in sun zama to biyu da abin da ya fi haka to wannan farilla su ba ta wani abi inda adamiha da kuma al-ukhtu li min ab da yar uwa li adiya inda adamiha yayin da ya zama to babu yar uwa shakiya idan babu yar uwa ya, sai yar uwa li adiya to ita hukuncin ayar ita zai hau kai ita ma da wannan lafi sharadi sharadi na farko ya zama to babu a far'ul sharaɗi na biyu ba ta da asibi tare da ita sharaɗi na uku ita kaɗai ce ita ƙara sharaɗi na hudu babu uku shafiƙa babu ƴar uwa shafiƙiya domin ƴar uwa shafiƙiya ita ake kaddamarwa akan ƴar uwa bi ajiya. mun samu mutane nawa kenan hudu a cikin wannan aji wazzauci da kuma miji mijin aure idan ya mutu idan matarsa ta mutu ma adamin hajibi idan babu wanda yake masa hajar wanda yake wanda yake wato a yi masa hijabi ya ana shi cin gado ma'ana ya rage masa cin gado wane ne hajibin miji ta dan matar ba sawa'un ɗansa daga wajen ɗanta daga wajensa ko daga wajen wani namijin dalili kuwa shine Eh? na'am wala kun nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna wala kuna da nisfin abin da matayenku suka bari idan babu tsagare zai iya kowace daga cikin matan ba kowace zai shiga da nisfu a wajenta idan mata hudu gare shi in duk suka mutu kafin shi ko wannan su zai ci gado a wajen idan idan wannan su to sharadi amma a bashi nisfi rabin dukiyar su ya zama to babu ta a gare shi kuma wannan dan sawa'un dan su ne dan matar ne tare da shi wanda yake tare da shi mutum da yake cin gado ko dan ne tare da daga wani gidan daban idan akwai da, a ba zai ci gadon nisfi ba sai ya koma ya zuwa ga nawa rubu'i fa in kun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna na'am to kun ga mun mutum nawa kenan mutum biyar waɗannan su ne ashabun nis ashabun nis guda biyar ne albintu wa bintul ibn al wa kun su ko kun su ko dukkanin su ga a cikin alkur'ani muka dauko wannan su suna su duk alkur'ani ne zo duk wayannan alfurut din da ake faɗa daga alkur'ani suke shi yasa aka ce musu usulun fara'id wato usulun furu warruku farilla ta biyu ta biyu ta ce arruku rubu shine nisfun nisf rabin rabi kenan farbu zauji shine ka san miji ma'a wujudil haji idan ya zamanto akwai hajibi mai hana shi cin wato cikakken kasansa na rabi shine ɗa kamar yadda muka zo a cikin ayar fa'in kana na hunna waladun falakum rubu'u mata tarakna na farko kenan wa zauja da matar aure aw zauja ko kuma matayar aure ma'a fasdihi tare da rashin ajibi wato ba idan ya zo idan mace ita tana ana ba ta idan mijinta ya mutu ba shi da ɗa sawa'un ɗa daga gare ta ko daga a wata daga cikin matan nasa kuma ɗan nan namiji ne ko mace ne ko ɗa ne ko jika ne ko jika ce ta fuskar namiji wato ta hanyar namiji 'yar ake kenan idan yana da ɗa ko jika to matan nan ba za su shiru bi'i ba sai su koma zuwa ga dumuni saboda haka an rubu ga waɗannan kenan zau idan akwai alfar ulwari da kuma azzauja idan babu haji zauja ɗin nan ita kaɗai ce ko sun ko ba ita kaɗai ba ce ita kaɗai ce ko ba ita kaɗai ba ce ko da su su hudu ne duk taruwa za su yi raba wannan rubu'in akwai wani wanda yake da rubu'i ban da su ba ku a cikin alkur'ani na ha ban ji ba a idan akwai ɗanin ne in akwai jika ba inda akwai jika amma ya mutu in eh ko da mahaifinsa ya riga kakan mutuwa eh kwarai da gaske ko in dai akwai jika a to zai rage ma matan gabansu daga rubu'i su koma su muni wa kaso na uku shine asubu shine tumuni kashi ɗaya cikin takwas wannan fardu zauja aw zaujati ma'a wujudil haji shine ka san mace ko matan aure ma'a wujudin haji tare idan ya tare da samuwar wato hajabu mai hana su gado mai hana su samun cikakken rabon su na rubuci shine samun ta ko cita idan akwai ɗa to shi ne sai su samu sumuni maimakon su sami rubutu to sharaɗin ɗan nan ya to mai yin gado ne sharaɗin ɗan ya to mai yin gado ne idan ɗa ne amma baya yin gado ba zai hana su wani ne da wanda baya yin gado eh eh a a eh? eh kamar kajiri kamar wanda ya kafirta kamar akwai da amma sai kafirta ko ba haka ba za a hana shi gado idan aka hana shi gado eh ai ba ta bane ai ba a nasarta shi ga ubansa da wanda ya kashe uban eh da wanda ya kashe uban wanda ya kashe ubansa ana hana shi gado to ra sharaɗin ya hana mace ya mata hajjabu daga rubu'i ya zuwa ga sumuni ya zama tun mai yin gado idan baya gado in ma saboda bauta saboda ya zama to ba ko kuma saboda kafirci sabanin addini ko saboda kisan kai domin wannan su ne mawani ulkir abubuwan da suke hana gado idan wani abu da yake hana gado ya kasance tare da ɗan to ba zai yi mata hajjabu ba to mun gama da gefen dama ko ɗakuna uku mun gama da mun sa kowanne a ɗakunan su ko ko akwai wanda suke saura ba mu sa su a ɗaki ba to shi kenan mun sa su mun rufe yanzu sai mu dawo gefen hagu za mu fara da ɗakin farko su ne waɗanda suke da kasan asulutani kaso biyu cikin uku kaso biyu cikin uku shine asulutani kenan sulusi biyu فرض كل اثنتين فصاعدا تستحق idan إذا datin النصف kaga ya kawo mana shi a jannace ya ce wannan shine farillar dukkan mataye guda biyu ko waɗanda suka fi sama da biyu wadda idan da ita in ka taƙaita inda wannan matar da ta zo ta zaman to biyu ko sama da biyu idan da ita ta aike rabi za ta samu to amma da ta zaman to su zaman to biyu ko sama da haka sai aka ba su absoluta su wane ne waɗanda su ne waɗannan mata eh sai mu koma cikin ɗakin nisfi din nan don an ce wanda yake in sun kaɗai ta su ne masu lissafi a cikin ɗakin lissafin nan mata nawa ne maza nawa ne a cikin ɗakin lissafi ga baki da ɗan ɗaki su nawa ne a cikin ɗakin lissafi su biyar ne mata nawa ne maza nawa mata hudu namiji ɗaya mata hudu namiji saboda haka duk matan nan guda hudu to idan idan suka idan suka idan suka biyu ko sama da haka to sai su dawo ɗakin ɗan su saboda haka ɗaya ta ciki idan kana da idan suka idan mata biyu ne ɗaya mata biyu ne ko sama da biyu to ne za a ba su an fahimta ne za a ba su idan ƴaƴan ƴaƴan ta bintin ibn kenan ko idan su su biyu ne ko sama da haka su ma ƴaƴa su ma ne za a ba su ɗan uwa shakikiya in suka zama su su biyu ɗan uwa shakikai guda biyu mata su ma nufi za a ba su ko suka zama ko suka fata suka zama to uku haka zalika ɗan uwa a ɗan uwa ne abiya biyu ko sama da haka su ma suna cikin aikin sulusani dukkaninsu a menene sharafin ita albinti in sun zama to su biyu a ba su a sulusan من شرط شرط يزمنت باب النمج دارنا عند الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فإن كن إذا أئنا فسك زمنت ما تاني فوق اثنتين ثمد بدادي فلهن ثلثا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك to suna da sulusun abin da ya bari nan kun ga ayar cewa ta yi fauka na tayi ko sama da biyu to biyu kuma fa tunda aya dai alqur'ani cewa da tayi kuna nisa an fauka na tayi in su mata ne sama da guda biyu suna da sulusu sulusu falahun da sulusa ma to in su biyu ne fa da wani dalili ha فإن كانت واحدة فأما ابنتان مسكوت عنه دون دليل كتاب أني مجانا نفسي يازو أكن صمد الدين نفسي يازو أكن أيا بيو كما فا إيه دون دليل إيه to ده نفسي دي كاو ba da كتاب kisa su da ijtihadi ko دليل za a ce qur'ani ne ya sa su mafhumi ايه وانا ايه المفهوم اقوي مفهوم الموافقة اقوي مفهوم المخالفة ها اه؟ ها ايه اه. شو اكي كما دي كما دي سلوش بايا كما دي مسجي dawa da kuma aka ce sama da biyu nawa ake yi uku da sama da haka ko wanda biyu ta yaya da wani dalala a luga luga dai bata luga dai bata ta ba da ba ba taimakawa a kai tare da cewa ijma'i ijma'i ne cewa su ma biyu sulusan ake ba su na'am a ce ai wannan in akwai namiji litakari mislu hazzil unsayin wannan babu iskal amma an ce fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn sama da guda biyu ba zahiri ba ne na na eh eh eh ban ji magana ka ta karshe ba akan biyu eh eto eh, waɗansu zai sun ce dalili sun kawo dalili guda biyu dalili na luga cewa biyu ma jam'i ne biyu ma jam'i ne saboda ana ce ma mutum biyu in suka yi sallah ana ce musu sallar jam'i suke ko isnani fa ma fawqa ma jama'a amma asrah minhu wanda yake komai faraha a cikin wannan shi dalilin sunna dalilin sunna a cikin bukhari da muslim hadisin sa'ad ibn rabi' hadisin sa'ad ibn rabi' sa'ad ibn rabi' yayi shahada lokacin yakin uhud sai ɗan uwansa yana da ƴaƴa mata guda biyu yana da ƴaƴa mata guda nawa guda biyu sai babban su wato ɗan uwan ubansu kenan ɗan uwan sa'id ibn rabi' sai zo tattara dukiyarsa kawai ya kwashe a bisa yadda suke a jahiliya sai uwansu da ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah sa'ad ya mutu tare da ya mutu ya mutu shahid tare da kai a wajen yakin a wajen yakin Uhud da ya tare da kai ya bar ya'ya mata guda biyu bakkon ya zo ya tattara dukiya ko ba wanda zai aure su ba su da dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan yi hukunci ba har sai Allah ya yi hukunci da kansa sai wannan ayar ta sauka da wannan ayar ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo dan uwan sa'ad yace ƴaƴan ƴaƴan dan uwanka su su biyu ka ba su sulutan sai kuma ka dauki sauran sai kuma ka dauki sauran kun ga ya nuna kan cewa kenan ƴaƴa mata guda biyu ana ba su hukuncin waɗanda suke faukas na tani wannan shine dalili eh. saboda haka wannan hadisi ya karfafa dalilin lugha daga abin da yake daga cikin abin da yake nuna cewa guda biyu abu guda biyu jami'i ne shine fadin Allah ta'ala faqad faqad qulubukuma bayan kuma zukatan su biyu ne qulubukuma zukatan ku sun karkace zuwa ga su ba zukatan ku ku biyu kaga sai aka mayar da tunda duk da zukata ne guda biyu ba ce kalba kuma ba ko da yake wannan gaskiya duk da yake malaman fara'id sun kawo shi ta fuskar lugha ba dalili ne mai karfi ba domin za ka iya cewa kalbu kuma za ka iya cewa kulubu kuma za ka iya cewa kalba kuma faljam ufan ifradu fal Mutanna, a yani kyau abdullahi yake faɗa a cikin hisnu a cikin hisnun rafin faljam ufan ifradu fal Mutanna. takmilan ɗaya baitin ya kwanta mu kalbukuma albakuma qulubu kuma kama fi mene abiya cikin sun sun kwanta mu ibn a yau Allah a cikin bisu ya kawo wannan ka'ida idan abu guda biyu za ki za ki idafa ga damirin mutum biyu kana da fuska uku da za ka faɗa mafi mafi fasaha shine aljamu yake faljamu shine kace qulubu kuma fal ifradu kace qalbu kuma fal musanna kace qalba kuma a bisa wannan shine al-afsahu kace jami'i shine qulubu kuma sannan ka zo kace qalbu kuma idan ka al-muslimi a a a a ba wannan bane shi ba ta hidiman nan bane kalbu kuma na ƙarshe ne musanna kalba kuma shi ne idan ka kalli musulmani bisa ma bisaifai ma da ke bisuyufi ma ko yi ma ba da saboda haka in an kafa hujja da wannan ba zai zama hujja ne saboda haka dai hadisi dai shine dalili saboda haka mun gani a dalilin ba su mata guda biyu A abasu sultan shi ne hadisin sa'ad ibn rabi ya'ya mata amma sharadin abasu wannan ya zama to su su kadai ne babu namiji tare da su domin suna tare da namiji za a raba dukiya ne lizzakari mitlu hazbil unsayin ko ba ka ba lizzakari mitlu hazbil unsayin saboda haka a lokacin nan rabi yana da idan su su biyu ne ya'ya mata biyu namiji ɗaya. nawa za a ba mu matan kenan na'am na'am rubu'i rubu'i rubu'i za a ba su shi kuma namijin ya ɗauki nisfi kaga ya samu kaso ya samu kaso biyu sau biyu na na nasu kasa to amma in su su biyu ne kadai zai samu sulufi sulufi a ba su a haka suna da yana nuna eh dama aiki sun biyu ne to aiki ne waɗanda suka kafa hujja da cewa ya ce kulubu kuma bayan kuma suka ta biyu ne sai suka ce wannan dalili ne kan cewar biyu ma jam'i ne wanda ya kuma ba haka bane an faɗa haka ne saboda usubi ne na larabci domin za a iya cewa albukuma inda yake albukuma fakat fakat albukuma in ba a qur'ani bane a qur'ani ba za a canza shi amma a larabci za ta iya cewa albukuma to wannan za a iya cewa kenan dalilin tasniya shi ma mufradi ne a gani ba zai zama to hujja abin da nasa ne ne wani isra'il na zai muku to saboda haka kun ga ya'ya mata biyu ko sama da haka sultan za a ba su ya'yan ɗa ‘ya’yanta sun su su biyu ne su ma sulusan za a ba su wannan ya haɗa 'yar ɗa da 'yar wani ɗan daban saboda ka da 'yar da 'yar ɗa da 'yar uwarta ko da 'yar ɗa da 'yar babbarta dukkanin su sulusan za a ba su amma dukkanin su ma da sharaɗin babu ulwa da tare da su babu wato babu asidi tare da su haka da yake al'uktu shaqiqa ita ma idan babu al'ukta uktu shaqiqa yar uwa shaqiqiya idan su su biyu ne su kuma ya ga dalilin su a kan karshen suratul nisa Allah ta'ala ce in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tathnatayn falahuma thuluthani mimma tarak to haka anan wajen ya zama saraha ta fa in kana tathnatayn falahumat sulusani mimma tarak in su su biyu ne to suna da falahumat sulutani. suna da sulusani saboda haka wannan ba da ma kun kawo min wannan kun ce sai ni kiyasan albin da shakika dan dukkan dalilin jadin na su tsaye ne to kun ga shikenan da da na gamsu da wannan dalilin <laughs> to haka dalika al-ukht li'ab saboda haka su hudu ne su ne ake sa su a ajin as-sulusan sai kuma as-sulus sulusi fardul ummi shi kuma shine ka san uwa ma'a faqdil hajib idan ya zamanto babu hajibi tare da ita menene hajibi menene yake hana uwa samun kulufi hajib na'am ɗanta eh da ɗanta da kuma waɗanne da 'yan uwa 'yan uwan mamaci Allah ta'ala yake wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudus mimma taraka in kana lahu walad saboda in yana da ɗaya in yana da ƴaƴa ko ɗa ko ɗaya ko jikoki uwa sudusi za a bata ba za a ba bata sudusi ba fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth idan ba shi da ɗa iyayen suka gaji da gaje shi to uwa za a ba ta sudusi fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan ku ba shi da ɗan nan kuma amma sai zama to yana da ɗan uwa ɗan uwa shi kai ko li abai ake nufi ko li ummai ɗan uwa a nan wajen dukkan jinsin ɗan uwa ne idan akwai su su ma za su yi ma uwa za su hana ta cin sulusi da koma ci a sulus saboda uwa tana samun a ita ce kadai a cikin ajin akwai ita tana samun sulusi da sharaɗi biyu sharaɗi na farko babu ta sharafi na biyu babu ɗan uwa ga mamacin ɗan uwa din nan ko maza ne ko mata ne ko shakikai ne ko li'abbai ne ko li'ummai والاثنين آه والاثنين من ولد الأم ما كانوا دكما ‘yan uwa guda biyu fa'idan da abin da ya sama da biyu su uku ko sama da haka min waladin ummi daga ‘yan uwa ummai ma kanu ko wa'anne iri ne ko maza ne ko mata ne su ma sulusi ake ba Allah ta'ala ya ce ah, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi as-sudus wannan ijma'i ya nuna ƴan uwan da ake nufi ƴan uwa ne domin ne domin ƴan uwa ne ab da shakikai an faɗi hukuncin su a can karshen alkur'ani a can karshen suratul nisa saboda haka ƴan uwan da ake faɗa a nan wajen bawa, in ƴan tambani saboda haka ya ta'ayyan cewa ƴan uwa ne ummai ne kuma wannan ijma'i ne wato idan fa'in kanu a min gane idan sun fi ɗan uwa ɗaya ko ƴan uwa ɗaya suka zama su ƴan uwa mata ƴan uwa biyu ko sama da haka to za a ba su sulusi kuma su nan za a raba musu shi daidai wa da su a nan ba a yi musu mai zakarar yi su hanzar kun kai kun fahimta ƴan uwa ne ummai idan mutum ya mutu ya bar yan uwansa li ummai kuma ya bar mahaifiyarsa saboda haka mahaifiya za a ba ta sulusi yan uwa li ummai ko su su nawa ne za a raba musu sulusi saboda haka cikin ɗakin sulus ana sanya mahaifiya ana sanya yan uwa li ummai to mu je ɗaki na ƙarshe shine as-sudus wa sudusu fardu sab'a sudusi shine ka san mutum bakwai shine ɗakin da yafi kowa cushewa yafi kowa mutane sudus na farko al'ab ma'a wujudin haji uba idan akwai haji idan akwai ɗa inda in akwai ɗa uba ba zai babaci ba zai zama to asibi ya yi babaci ya a zuciya da ɗani biyu kuma sai ya rage ma uba kansa da koma ya zuwa ga kidu na'am na'am wali abawaihi ahsan wali abawaihi li kulli wahidin minhum huma sudus in kana lahu walad iyayensa guda biyu da uba da uwa kowanne yana da sudusi in yana da ɗa saboda haka uba zai samu sudusi in akwai ɗa ko jika wal jaddatu idan farada haka dalika a afwan wal um ma wujudil haji da uwa idan akwai haji in akwai ɗa ita ma za a ba ta sudus haka dalika idan akwai ɗan uwa za a ba ta sudus wal jadda da kaka kaka da ake nufi a nan wajen ita ce uwar uwa ko uwar uba za a ba ta sudusi idan farada idan ta zamanto ita kadai ce aw kana ma'aha ukhra tusharikuha ko akwai wata kakar da take musharaka tare da ita sai a ba su sudusi tare da raba me dalilin da ake ba kaka sudusi a qur'ani babu mirasin jadda ko ba da aka ambaci mirasin jadda a qur'ani to me dalilin mirasul jadda za a baka sudusi ahsan sunna jadda ta zo kaka ta zo sun na abubakar a ba ta gado take niyya nake ni ban ga kasance a cikin alkur'ani ba ko ban san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ki wani abu ba sai waye ya tashi ya shaida ta bin shu'ba ya tashi ya shaida ce shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a afaha sudus na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ya bata kaso na su sai ya ce akwai wanda zai maka shaida sai muhammad ibn maslama ya tashi ce nima na nima shaida ne na ga wanda saboda ka sai na abubakar ya zartar da wannan ya bata sudusu wannan shine dalili saboda ka tana cikin aji ita ce ta uku wal والواحدة fa فأكثر min بنات الإبن idza kana hunaka bintun sulbi da da kuma wato guda ɗaya ko sama da ɗaya daga cikin ‘ya'ya mata na ɗa idan akwai ‘ya ta tsaku tare da ita ita ma za a bata sudusi wato mutum ne ya mutu ya bar esta ya bar jikarsa kuma esta ita kadai ta cikinsa kuma da yar ɗansa jikarsa kenan guda ɗaya yar nawa za a bata na rabi za a bata to ita yar ɗa sai a bata su shi ne ake ce ma ne? tun da idan da 'ya'ya mata biyu ne nawa za a ba tulusani za a ba dutse a ce ta cika maraban na yar da ita ma kamar ɗaya ce sai ta haɗu tare da ɗaya ta tsatso ta cika a tulusan da mai idan aka tara rabi da sudusi nawa zai baka rabi da sudusi masu lissafi in ka haɗa rabi ka haɗa shi da sudusi me zai baka na yawa nisa don ka mayar da kasan shida rabin shida nawa ne uku ko to ka ga uku kaso uku cikin shida ka ɗauko sudusi kaso ɗaya cikin shida ka haɗa da kaso uku ya zama to kaso hudu cikin shida kenan ko kaso hudu cikin shida ba shine ne ba ko ba ka ba eh kaso hudu cikin shida ne kenan eh to shi ake ce ma takmilatul sulusai dalilin ko wannan abin da ya sa aka samu wannan tasmilatul sulusaini din hadisin Abdullahi bin Mas'ud an kawo ma Abu Musa al-Ash'ari wannan kabiya mutum ne ya mutu ya bar ƴarsa da ƴar ɗansa da ƴar uwarsa mace sai aka kawo ma Abu Musa al-Ash'ari ya hukunci Abu Musa al-Ash'ari yace ɗaya tana da rabi yar uwa ita kuma ta ɗauki rabi a matsayin asuba sauran dukiya yake kuma ku je ku sami ibn mas'ud zai wafaka da ni za ka jakar ma abdullahi bin mas'ud aka ce gashi abinda abu musa al-ash'ari yayi kuma ya ce kai ma mun ga maka zaka yi wafaka da shi yace ai ne wafaka da shi idan la labarintu wa nafqakum min al-muhtadi za zaman to batacce ban shiryu ba <laughs> yace na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma ya nisfi ya ba ma yar da suduki tatmilatar sudukai ne sannan ya ba ma yar uwar sauran suduki da ya saura na dukiya saura ka daga nan aka samu tatmilatar sudukai don haka idan akwai ya sannan akwai yar da da take kasa da ita to idan yar ita kadai ce kuma yar kan babu namiji tare da ita wanda zai zai sanya ta zama to asibi babu namiji ɗan uwanta ko ɗan aminta wanda zai zama to sanya ta zama to asibi to sai a bata so na sudusi ta cika ka kasan sulusan da ake ba ƴaƴan mata wannan ita ce ta hudu نعم ai ba ta hanyar ta ta dalli ba ai ba ta hanyar ta sauko daga mamacin ba ba ta tare ta ba ba yadda ba ce yar ɗan uwanta ce inda akwai ɗa shi ne zai hana ta amma ita ɗaya ita ɗaya ba za ta hana ta ba ka fahimta ba wa kuɗa ba ba wa kuɗa ce da menene menene tsakanin yar ɗa da mamakin eh ita menene tsarin tsakanin nasu ta ba yar bace ba tsakanin tunda ba yar bace ba za ta ba za ta hana ta ba ta mata hajjar ba inda da ɗa ba za ta ba eh ko ba ta hanyar take biyo ba ko ba ta hanyar take biyo ba نعم والأخت لأب والأخت للأب فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة haka zalika yar uwa li abiya in ita kadai ce ko sama da haka ma'a wujudin ukti shaqiqa tare da yar uwa shaqiqiya ita ma za ta samu sudusi takmilatat thuluthayn kamar yadda ukti shaqiqa in ita kadai ce kuma babu ɗa nawa ana ba ta rabi ko to idan akwai yar uwa li abi sai ita ma sai a ba ta sudusi domin ta cika rabban yan uwa mata guda biyu na tulusan sun su su biyu ne albarkacin ita a shakikiya an sa ta a cikin masu cin gado a an ba ta an yi kiyasin ta a kan ya tare da yar ɗa walwa'i min waladin ummi zakaran kana a unsa da kuma da kuma dan uwa da dan uwa ta fuska wajen uwa dan uwa wato ummi in shi shi kadai ne namiji ne ko mace bisa wa in kana rajul yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin huma as-sudus to ma sudusi ake basu dan uwa li ummi in shi shi kadai ne ko yar uwa li ummi ya in ita kadai ce su da shi za a ba su wal jaddu da kaka ma al waladi aw waladin idan tare da shi akwai ɗa ko ɗan ɗa kamar yadda uba yake samun sulusi to haka shi ma aljaddu idan akwai ɗa sulusi za a bashi idan akwai ɗa sudusi za a bashi ko ɗan ɗa jika sudusi za a bashi saboda haka kun ga ga guda bakwai nan sun fita masu sudusi su waye waye zai maimaita mana su masu sudusi na farkon su wanne ne al'ab uba yaushe ake ba mu uba sudusi na in akwai ɗa uba in akwai ɗa ko ba haka ba wali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad da uwa ita ma ana ba ta sudusi ko to sai kuma wa kaka shi ma ana ba su sudusi sai kuma wa yar ɗa idan akwai ɗa akwai idan akwai ɗaya tare da ita don milatar eh ke kuma wace al'ukuli ab idan akwai shaƙiƙiya guda ɗaya mai ne sai kuma wacce sai kuma wa aljadda kaka kaka uwar uwa ko uwar uba aha sai kuma wa na eh o al-akh li um shine walad al-ummi din kenan dan uwa li ummiya dan uwa li ummi ko yan uwa li ummiya na na baratun ibn eh shi ne wato a idan ita kaɗai aiki ko suna da yawa idan ya zama to tare da su akwai ɗaya ta sassu mai cin nufi to za a su tare da wannan yar a ba su a ba su sai a raba musu mutum ne ya muke bar yarsa guda ɗaya kuma ya bar ya ƴaƴa wato ƴaƴa mata na ɗansa yana da ɗa ɗan ya mutu amma ɗan yana da ƴaƴa mata har guda biyu ko uku ko ɗaya to waɗannan ƴaƴa mata na ɗan za a haɗa musu za su za a kasa musu sudusi in su uku ne a raba musu sudusin nan daidai wa daidai in su su biyu ne a raba musu sudusin nan daidai wa ila in ita kadai ki dauki sudusin ita kaɗai, domin in ka haɗa sudusi da rabon ita ɗaya wadda take shine nisiki zai zama to sulusani sulusi biyu dama kuma ƴaƴa mata idan su su biyu ne ko sama da haka in ba ku ɗa a cikin alkur'ani sulusani ake ba su to shi za a samu tasmilatar sulusai ne shi ne ake cewa a sudusu tasmilatar sulusai ne sai ku yi haƙuri shaji ne haka fara'id yake amma mabudin fara'id in kana so ka rike fara'id waɗannan ayoyin da ayar farko a ayar lahun fi auladikum li zakari mithlu hadhihi al yi da ayar da ta biyo bayan ta wala kun nisu ma taraka in illa ya lahun na wala da ayar karshe ta suratun nisa yas'alunaka anil wa yastabtunaka fil ka fil kalala ilimru'un halaka laysa lahu waladun wala lahu ukhtun wannan ayoyi guda uku in mutum ya rike su su ne duk usulul fara'id cikin ko yaushe aka zama ka ko ba ka yi tilawar ka karanta su sai ka ga to kowanne mai wanne aka ce sai ka fitar da sai ka fitar masa da in ko baka rike su ba sai dai ka rike lissafa inda muka faɗi wannan aji din ka rinka tuna ɗaki mai ɗakuna gida mai ɗakuna gida ga falo kana cikin falo ga ɗaki uku nan ga ɗaki uku sha to sannan kuma Allah ya taimake ka ka tuna wanda suke cikin wannan ɗakin kada ka ɗauko ɗan wannan ɗakin ka jefa su a wancan ɗakin eh? <laughs> Eh. to akwai matsala da sukan kawo da suke da ɗan rikici kaɗan shi ne al'umariya al'umariya tani wanda akwai rabo da ake ce kun gade nan mun yi rabo a fara'id a kaso guda shida ko nis rubi da tumuni da sulutani da sulusi da sudusi to akwai wata farilla da take zuwa wadda sahabbai suka yi a suka yi sabani a kai jumhur suka tafi akan kan ra'ayi ibn abbas da saba musu ina wanda ake ce masuruful baki surutun saura mas'ala ce ta zo lokacin sai umar mutum ne ya mutu mutum ne ya mutu ya bar matarsa da aure ya bar uwarsa ya bar ubansa babu ta ba ki nawa za a ba ma matar eh rubu'i ba shi da ɗa nawa za a ba ma uwar eh sulusi ko ba yan uwa kawai abin da ya bari daga matarsa sai uwarsa sai ubansa eh eh sulusi ko a sulusi to uban kuma fa nawa zai dauka asibi abinda zai dauka sai ga yanzu nawa ne zai saura idan ka ba uwa rubu'i a idan ka ba mata rubu'i ka kasa matsalar zuwa goma sha biyar rubu'i so uku kenan ko sulusi nawa ne eh kaso hudu saboda haka hudu ka hada da uku bakwai kenan abin da ya saura cikin goma sha biyu nawa ne biyar ai bai kai ku musiba? saboda haka ka ba ma uba abin da ka ba ma uba kaso biyar cikin goma sha biyu uh, uwa ta samu kaso hudu cikin goma sha biyu kuma ka'ida idan da a ce shi uba idan uba ya zamanto suna tare da uwa babu mai gado wato babu da mai gado uba ya to shi ne asiri to shari'a asalin shari'a yadda suke tafiya shine wanda suke a matsayin ɗaya mace da namiji da zakari mutum hazzin untayin to kaga nan ba a samu wannan ba kuma ma wannan ma mai sauki ce mu dawo a ce mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta da ubanta miji nawa za a bashi eh niski ko to uwa nawa za a baka sulusi nawa ya saura sulusi sai a ba ma uba sulusi kenan uwa ta ci eh nawa da aka da aka kawo ka je fitar fitar da ta kai sabani زيد بن ثابت يتي في أباس هو في أباس ثلث الباسي ثلث أبن دي ثورة وبين يدوك ثورة ابن عباس يتي حتى ذائي كتن هو أباس ثلث يشوف ما أبين يدوك ثورة يشوف يتي بكي ربين كتن جمهور سناك رجل زيد بن ثابت ابن عباس يتي مثلا إلا تسامل أتكين القرآن ثلث الباسي يتي إيه باب ثلث الباسي أما كيف ina ta samu cewar za ka raba ma a a za ka ina ta samu cewa za ka ba ma uwa a za ka ba ma uwa kulusi idan akwai uba tare da ita inda alkur'ani cewa ya wani abu abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abahu fa li ummihi thuluth kaga da ai ba a faɗi cewar idan akwai uba tare da ita ba an yi shiru kan wannan saboda haka da take samun suluk sun a cikin hali ne guda ɗaya idan ya zama babu a ɗa amma ba a magana in ya zama akwai uba ba kuma fa saboda haka shi yasa ya kawo sulutul basu to da ka a wannan farilla ibnu a wajen zai ibnu sabit sai a duba a ganin aka ba mu uba aka ba mu miji rabi abin da ya saura rabi ne to sai a ba ma uwa sulusun zafi sulusun rabin nan nawa ne nawa ne sulusun rabi sudusi kenan sudusi ne sai a ba ta kake sai a ba ta sudus saboda haka abin da ya saura abin da ya saura sai zama to na uba shine absolu na na ba saba ba ba saba ba a ba baka tulufi, amma tulufin da yake wani tulufi ne sulusin tarika ga baki ko ka tulufin ba sai tarika shine akwai shine mafumi ne mafumin zai shine kan cewa tulufin ba sai tarika idan aka ba mu uba eh, uku a zauj nisbi saboda haka a kasa matsalar cikin dukiya a kasa dukiya shida a ba mu miki kashi uku uwa a ba ta su mutunta shi shine sulusi kashi ɗaya kashi biyu kuma ya je wajen ku a wannan daban ne wannan daban ne amma dai wanda suke a matsayi ɗaya ba zai yi ya zamanto cewar ba ta fi namiji ba uba da kuwa tare suke a matsayin ɗaya suke da zo su samu abin da ta samu sama da abin da uba ne samu eh? yan wani ummai ko ai daidaita su ake daidaita su ake to wannan kun ga su ne wa'annan matsala sun guda biyu al'umariyar sani, zau. ab wa um ko kuma zauja ab wa um wannan su kowa za ta bata sulutul baki ba kuma ya ɗauki sauran waɗannan su ne alfurud wanda aka ambata idan allah ya kai mu za yi kuma miratin a sai mirasin asib yau na wanda yake ashabul furud shine masu kaso insha Allah Allah ya kai mu sati ne zuwa kuma sai ni na التعصيب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه tambaya ta farko dan wannan dan waye ke cewa ina son karin bayani akan yar uwa shakikiya da kuma li'abi ne eh, yar uwa shakikiya ce wadda take kuke uwa daya uba daya tana cin gadon shakikinta tana cin gadon dan uwanta shakiki idan ya mutu bai bar ɗa ba ko jita. sai a bata ta rabin dukiya a ajiya kuma ita ce wanda suke uba ɗaya kowa kowa da nasa idan babu shakikiya in ita kaɗai ce za ta ɗauki rabin dukiya idan akwai shakikiya za a ba ta kidi tare da shakikiyar da zaman ta cika sulfan duk amma da sharafin cewa babu ɗa ko cika wannan shi ne bambanci amma ban san abin da yake nufi da tambayar ba bambanci a bayani akan yar uwa cikiya da ko kuma li'abiya sannan yake wa shawara za ta ba mutumin da ta ba ta jin maganarsa kuma ba ta girmama shi kuma shi yana yi mata duk abin da ya kamata E, zai mata wa'azi ya mata wa'azi idan na ta wa'azin bai yi ba ya ɗauke ta ya kai ta wajen wanda yake da ilimi zai iya mata wa'azi kuma za ta ji maganarsa ya mata wa'azi idan ta ki jin wa'azin ya tsorace mata da ɗauki matakai wanda yake zai a ladabtar da ita ta hanyar tsauracewa da nuna mata canzawar hali da rashin fara'a da ita da a ya kaurace mata wajen kwanciya ba tare da ya fita daga gidan ba ya fita daga aiki idan har ba ta yi haka ba to sai ya kai ma ya kai abin ga waliyanta don a san yadda za a yi domin wannan halin nata da yadda ya sifanta yana daga cikin abin da ake ce ma annusus wato mace ke girman kai ke tumbe a da tsiwa da rashin biyayya da rashin bin umarnin mijinta kuma ya hada da hakuri domin su mata karkataccen hali gare su in dai za ka zama tare da su ba za ka same su a yadda kake so saboda yadda kake tunani su da bayan da su suke tunani saboda ka dole sai da haƙuri ka jure ma a rashin a ka jure ma wato rashin kyakkyawan halinsu har Allah maɗaukacin sarki ya shirya da ita ta gani amma dai wannan su ne matakan da shari'a ta nuna to sannan wannan yake ya kamata a ce Allah ya ka hakuri to sai saboda ni zai kamata a ce Allah ya ka hakuri eh? ya kamata a ce Allah ya ka hakuri da eh, ya kamata iman addu'a ce Allah ya ka hakuri Allah sallallahu eh wasallam oh, eh, kamar mai almajiri idan ya zo bara a ce Allah ya baka hakuri eh eh ai addu'a ce babu komai shine wanda yazo yayin maka addu'a wanda yazo yana neman abu ka kira da da kyakkyawan magana in kira da da wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma uti ahadan ata'an khairan min min as-sabr ba ba mu wani mutum kyauta da tafi kyautar hakuri ba wanda da aka ba mutum kyauta hakuri an ba shi kyauta idan mutum ya baka sadaka ya kamata ka ce masa Allah ya kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam eh irin wannan sukan faɗa a al'umma mu ana faɗa Allah ce gaban annabi wannan suna aka shi ne akan wani hadisi wanda yake akwai magana akan inganci akwai magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana nuna masa ayyukan al'umma idan ya ga alkhairi ya gode ma Allah idan ya ga sabanin wannan ya nema musu gafara amma hadisin bai inganta ba ba bisa wannan ne suke faɗan wannan cewa idan mutum ba da sadaka ake Allah ya kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kare yayin da ake nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan al'ummarsa ya zama so kai ma a nuna wannan aikin sadaka da ke sau da yawa waɗansu daga cikin abubuwan da ake yi da da an su ne akan hadisi wanda ba su inganta ba wani hadisin bai inganta ba saboda haka rashin faɗan wannan shi ne to sai wani wanda ya yi dogon bayani akan a batun makarantu na da makarantu jami'o'i masu zaman kansu wanda mutane ɗaiɗaikun mutane 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da kamfanoni suke kafa su cewa an ba ma ana karba titi na irin waɗannan jami'o'i amma duk waɗanda suke karɓa yawanci za ka ga ƙungiyoyin kirista ne da coci-coci da waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen kudu mu nan musulmi da kungiyoyi na musulmi kalilan ne suka samu irin wannan lafiya kusan babu jihar kudu da coci ko kungiyar jama'ar kudanci da ba su karfi lafiyansu ba tsakanin haka a jihohin arewa mu ba ma karfa yanzu a kamar ya ba da misalin cewa kamar a jihar ogun akwai suna a cociyan a coci coci suna da jami'o'i har guda biyar a cikin jiha ɗaya kawai jihar ogun a saboda haka yake ya kamata a yi kira ga jama'a da ƙungiyoyi na musulmi su tashi su yunkura wajen kafa jami'o'i masu zaman kansu na musulmi da musulunci Allah ya ba da sa'a Allah ya kuma ya jagoranci to ne wannan yana da muhimmanci kan kwarai da gaske yadda sun riga sun kashe an riga an kashe arzikin kasar arzikin musulmi a kasar suwaye ma masu halin wanda za su kafa jami'o'i yanzu ka ɗauki ya ɗauki bankuna bankuna ga baki ɗaya ba na musulmi ba dama bankin da ya rage unity bank to shi ma 'yan yan Niger Delta sun sai shi sun sai shi gwamnatocin arewa ba da ba a da wasu ba su sa kudi su faso bankin da yan kasuwan arewa su suka durkusar da bankin manyan arewa su suka durkusar da bankin a karɓi shi a kibiya duk da yake dai ba muna goyon bayan banki ba ne saboda riba da ke cikinta. amma dai da shi ne duk suke mamayewa suke ba ta arzikin kasa saura ka dai mu zauna a matsayin bayan idan jami'a muke so sai dai mu je mu karatu a wajen jami'a idan kamfani ne ba za mu kafa namu kamfanin ba sai dai mu je mu aiki a ganin kamfanin kuma kamfanin ba su irin aikin da suka ba mu da katuwar takardarta amma sai ba ta aikin masinja saboda su waɗanda su ne suka kafa kamfanin su ne za su ne a kawo su ne manyan manajoji da sauransu mu kuma tunda dai ana neman dai dole sai mun yi aiki sai dai a sanya mu ko mu zamanto masu gadi kana ganin ma suna yin wasan kwaikwayo in za a nuno mutum in za a nuno musulmi sai a nuno musulmi ne gadi dan shine kadai wato abin da muke saboda ne saboda duk yake kira kallon ko abin da ake kina a lokacin da mu na mu suke nan ba su kafa masu dukiyar namu ba wanda ma suka samu dukiyar suka kwasa sun je sun kai ta bankuna a kasashen waje zo sun je sun sai gidaje a kasashen waje ba zo sun kafa kamfanuka da cikin gwamnatin da suka sata ba domin al'umma ta amfana wannan shi ne halin da muke ciki wato mawuyar da mummunan halin da muke ciki sai a dole mu tashi mu yi tun kokarin mu kan mu gyara amma in ba aka ba abin da zamu bar kan baya a cikin wannan al'umma ba zai ba zai kyau ba muna ganin kuru-kuru ƴaƴanmu da kikokinmu don tafi dai amai da su bayi a wannan sai kuma wani wanda ya bayyana larura ta rashin lafiya da yake cewa yana ganin kamar ana ce masa ko sihiri ne ake masa shine yake tambayar wai wani wuri ya kamata ya je domin neman magani wurin ahlus sunna saboda gudun zuwa wurin bokaye to akwai wurare na san tambaya wajen ahlus sunna su tambayi yan uwa za su nuna maka inda za ka je amma munan masallaci ai ba waje ne da za mu muna sanya muna cewa ga wajen da ake zuwa a neman magani a kan da za ka je da sauransu amma dai tambayi yan uwa kuma a inda ka ce ka gwada inda ka gwada harkokin neman magani ba su samu sauki ba to ka gwada ta yi ya zama tukan cewa akwai sihiri din ka gwada wajen malaman ahli sunna wanda suke ta hanyar addu'o'i da su zo a cikin sunna da kuma magunguna wanda shari'a ta yarda da su fa Allah na ɗaukakin sarki ya maka muwafaka ka samu lafiya Allah ya yi maka Allah ya ba lafiya ko ta tambaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير خير النجاح وخير الثواب وخير الأمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم نفس كربات المسلمين اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين